السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin kitabu hul'i har yanzu to akwai tambayoyin da na ce ku rubuta kuma na ce ga littafi wanda ba shi da shi malam mai sa da littafi na shi bai wuce safa biyar ba don a warware waɗanda masa'in da muka yi muku tambaya kai sacin da ya wuce mun karanta jisun wanda ya zo farkon kwali'i da yanda sabanin alfazin suka bambanta muka karanta ma a jisai yadda suka zo a cikin buhari lafzin yadda ya bambanta aka tara su to shi muka gano cewa ruwayan buhari akan sam cewa manzala yana ce da matan kimar masa gonansa she ce kuma mijin ice a sake ta saki daya don haka muka samu saiwa gudaya wanda ya zo a abu dauda alfaz daban-daban wani lafzin ya zo cewa karbu gonan ka karbu da ita wani kuma ce a sake ta saki daya don haka zan nemo mafita dun magar manzan ne manzan manzala baya ci karo da juna shi dai mu mun kasa gane abin da ake nufi to don haka muke so mu koma mun karanta littattafai za mu koma imamu ibn kayyim ya tattara bayanai shi mu gama nasa shi mu doki manganu za mu ringa tafiya da mazabanta mu na gida don a samu karuwa da yawa bismillah kowane matsala mun zo za mu ishara kansa amma abin mamaki ina mangana cewa da kuna da littafi ku ringa gyallaye ku ringa fahimce karfi ya fi maku alheri addini ba za a iya zama cikakke mutum ba baka fahimce hukuncin allah ba kar ku raina kanku ha dama za ka iya karanta ka fahimta ka ringa kokari kana masa kanka sha Allah shi ga gan shekara da shekara biyu kai ma ka fara fahimta abubuwa kar ka da kanka ummi da'ima shi a biya ma na fatan gane bismillah daga muryanka bismillah rahman rahim wa salatu wa salam ala nabina muhammadin wa alihi قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فتضمن هذا الحكم النبوي عده احكام احدها جواز الخلع كما دل عليه القران قال تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا لا يقيما حدود الله فان خفتم لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلت به ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص kuma farko akwai su shashi daga malamai da suna cewa duk yadda aka mace tana zama da mijinta ba dalilin za ta yi hul'i ba za a yi hul'i ba babu hul'i sun inkari akan hul'i shi malam ya ce to ayan Kur'ani da sunan manzala suna nuna halatin yin hul'i menene hul'i mun ce namiji allah shi ya bashi shi iko akara aure annansa shi ke da saki shi ke da komai Ko ta matan ta yarda kuma ta yarda ba to amma saboda shari'a rahaman wannan ajini mai albarka shaka ba mace kuma dama ita ma ta ji ta samu mijin ba yadda take sammani ba ta lalashe zuciyanta tana gan mijin ba ta ba ne ga kazanta ga rashin sallah kan lokaci ga rashin kyau ba za ta iya biya bukata na rayuwa ba to ita tun da ba kara aure take annanta ba mijin ya kashe kudi a kanta to in farko aure ne an daura aure kwana biyu kwana uku ba yi biki ba shi mijin ya zo gunta ana zance lokacin ya sake ya gan cewa matansa ne tana kusa da shi sai tana jin doyi da rashin tsari to sha a yi mu ba ra'a shi ta ce kaga kar mu je ko ina raina baya son ka ba yanda nake saman na same ka ba doki komai abin da na baka ka kyale ni ko menene kafin a yi bina bina'i kenan shi ake kira mubara'a ta ce kaga an daura aure duk abin da ka bani tun da ba mu je ko ina ba na duba rayuwa ta na gani yadda nike saman kake ba haka na same ka ba ba kan ba shi a doki kudin baki daya ta mika ma shi kai kuma ka ce na rabu da ke to wannan babu idda babu wani abu an rabu kenan shi ake kira menene mubara'a ko kuwa an ga haɗu daga baya tana gan cewa abin da take tsammanin kake ka zo kana gyawa mata ayoyi da dama kai mutum kirki ne shi ta shigo gidan ta ta da kai marowacin tsiya ne mai mazinaci ne sabon gari kake kwana baka da wani amfani sallah ba mashanta tashe ka bacci kamar ne shi ta ce to murabu to shi ta fansa da kanta tun da tafansa da kanta addinin musulunci kariya ake yi cewa ana da wani yanci dan adam wala kariya ne mutanen da suke cewa dan adam a dan dauki mutum biyu uku a ce suna da yanci dan adam a danne miliyoyi haƙƙinsu kaga yanci izamana abinda allah gina ne yanci a dan allah shi harce mu to dan haka ita tana da damar ta fansa da kanta a kansa muke to shine malai yake cewa fatadammana hadha hadal hukm nabawi yace hukuncin wanda ya zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babin iddatul ahkam hukunci daban-daban daban zai farko ahduha jawazu khul'i khul'i ya halatta a cikin littafi Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mala yace me dalili na ya ce wal Allah yace wala yahlu lakum bi halatta a gare ku ba ku mazaje an ta'khudhu mimma ataitu mimma ataitu muhunna shay'an in kun aure su kun ba su duke aure kun ba su sadaki bai kamata ku karba wani abu a cikin matan ku ba mace kun da kuka aura kar karba wani abu a cikin kar karba a waje a gare ku ba a gare su ba wala ya hilu bai halata ba wala ya hilu lakum bai halata a gare ku ba an ta'khudhu mimma ataytumuhunna she'an. kar ku kuskura karba abin da kuka ba su na kiran tufi tufidu umuman komai kankantansa kar ku karba ma dama kun sadu da su ma dama kun biya bukata da su ma dama ka senta sanin mace sanin ka gane ta ka ita ka riga ka gane ta yar mace ce to wannan ka riga ka ci sadakin to sha Allah yake cewa illa an ya khafa an la yukima hududallah shi dai dukkan su mazan da namijin da mace suna gan auren ba zai doru ba shi na ganin ba ta biya masa haƙƙi ya je aiki ya je nemi aiki ya zo ta tar da shi abincin da aka so kwano daya ta dafa duka baki daya sauran an ci ta zuba bola kai kuma duk ka ji yi zage zagen ka samu abin da ka ce gagara ka tada ta ba haka kake samani ba kana gan ba ka iya sayar masa haƙƙin yadda Allah ya dorama ita kuma ta ta alfau dama ba kai ne take so ba akwai wani a waje ko tana gabas kana yamma ba wanda yake gan zai saya kowa ina kin junansa to ajini ya ce ba an zauna ba ila an ya khafa alfi lam alfi an ya khafa alfi musanna fa'ili ne duka biyun suna jin tsoro ba za su da haƙƙin Allah ba ila an ya fa ma ya da hududallah ba za su sai hakkin Allah ba ashe zamantakewa aure daura aure da sake-sake da sallah da ibada da azumi da komai ina daga cikin hukuncin Allah ba yanke annu kawai shine hukuncin Allah ba ajinin Allah shine ka sadda ajinin Allah sata fashi wani abu ne aka yi aka ce sar maka haji ba shine ajinin ba don ka karanta nan ila an ya khafa an la yuqima hududullah ba za a iya sa Allah ba za a iya sai ila an ya khafa an la yukima Allah ba za a iya sai haƙƙin Allah ba doka Allah ba za a iya sai ba doka Allah shine zamantakewa yana cikin doka Allah saki yana cikin doka Allah azmi yana cikin doka Allah zakai na cikin doka Allah haji na cikin doka Allah azmi na cikin doka Allah zamantakewa rayuwa su ne ake kira wa man hukumi yahkum bi ma'azarallah shi zance a yanke annu mutum ko ya yi wani abu a sayar masa haji laifi ya yi ba shi na jinin ba amma ga yadda ji ne da za mu zauna ba mai sata ba mai komai ba wanda zai da haji na fata an ce fa in khiftum in kuna jin tsoro an hudu da hududallah namiji da matan ba za su sayar da hakkin Allah ba fala juna alaihi ma fi maftadat bihi abinda suka yarjejeniya namiji ya yarda ita matan ta yarda ita ta fansa da kanta ba laifi wannan malam ya ce nan ne dalili nuna cewa akwai abin da ake kira hul'i a cikin shari'a shi malam ya ce wa mana a hul'a ta'ifatun shaza minan nas wai su daga cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce an hana yin hul'i ya ce mangaran su shazi ne khalafat nassa wal ijma ya ce sun saba man nassin qur'ani da hadisi sahihi da ijma malamai an gama da su kenan hukunci na biyu zai tashi me yace wa fil ayati dalilun ala dawazi dawazihi mutlaqan bi idni sultan wa ghayrihi wa mana'ahu ta'ifatun bidun idnihi wal a'immatu al arba'atu wal jamhur ala khilafihi yayi na ce hukunci na biyu shi holi'i lalle ne shan wajen alkali lalle ne shan mahakama ya ce la domin yanzu ko yanzu nan za ku yi hulɗi da iyalinka kuna zuwa wajen mahakama wajen shari'a freedom su zo rajin kano su zo sha ringa shailanku a talla wane da wane su ta kawo an ce an da ka ai menene a fallasa ka a jinin ba haka yake ba shi ke cewa za a iya zama a cikin gida a yi yarjejeniya da iyalansa wakilensa da wakilen ango a tsaya a yi holki a gida ba tare da an je can wajen mai iko ko mai alkali ba ya ce fi aya ya ce akwai aya dalili wanda ya ce fa'in haftun an layu kima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftada bai ce ku je wajen mahakama ba shine ke cewa fi dalili wa fi ayatul dalil aya yanna dalili an la jawazihi mutlakan ya halatta a sake ba kaidi bi izinin mutlakan bi izinin sultan wa in ma a je wajen masu iko a yi hulɗin ko kuwa a'a a ba je masu iko ba an samu wakilinsa aka samu wakilin nata aka zauna aka ce nawa za a fansa da kan aka fada aka yi hulɗi ya yi hukunci nawa kenan muka dauka cewa hulɗi ya tabbata nassin kuran da hadisi sahihi kuma za a iya yin shi mahkama za a yi shi a gida don rufe ashiri mun gama da wannan hukucin nawa kenan muka gama to wan mana at biduni izini wayan su malamai sun ce ba za a kwal iba she wajen sultan she wajen mai iko ko she wajen alkali ya ce to wannan da'ifi ne wala a a'immata arba wa jumhur an la khilafi ya ce manyan malamai da jumhur suna ganin za a iya kwal a gida ba an tafi can wajen mahakama ba mun da wannan abuwan hukumci guda nawa kenan biyu mun da wannan ci gaba wa fil ayati dalilun ala husul ta bihi bi annahu subhanahu sammahu fidiyatu wa law kana radiyan kama qala ba'd an-nasi lam yahsin lil mar'ati al-ijtida'u min az-zawji bima badalat lahu wa dalla qawluhu subhanahu fala junaha alayhi ma fi maftanat bihi ala jawazihi بما قل وكثر وأن يأخذ منها أكثر مما وأن له وأن له وأن له أن يأخذ منها أكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما to za mu shiga hukunci na uku ike cewa shi hul'i rabuwa ne babau ba komai a ciki kagan saki muna da dama saki daya kana da dama ka yi kome da matanka ta yadda ko ba ta yadda ba tana cikin idda kana dama ka ce na komo da ita ka kafa hujja iyayen sun yadda ko iyayen ba su yadda ba ta yadda ko ba ta yadda ba za ka iya na komo da ke in saki daya ne ko saki biyu ne amma saki uku ba zancen komai shi laiki cewa nassin qur'ani ya nuna cewa yayin da mace ta tana fansa da kanta nufinta a rabu da ita dindindin don ba za a iya zama da kai ba ta yi ce inda har ta fansa da kanta ba dalilin da miji yake da iko ce na yi kome wayo allah na kuna gane karatun ya ce rashin kome ya sa ita take fansa da kanta don ta fansa da kanta ne don a rabu da kai an gaji da kai to don mai da ta fansa da kanta kuma tana cikin idda ka ce an marde ta ya ce nassin qur'an ba haka ya nuna ba ya ce fil aya dalilin ala husulin bai nuna bi cewa ya nuna cewa kul'i rabuwa ne faufau ba komai a ciki daga bayan ta gama idda tana zaune kana suka aure ta ku yadda sha take daura sabon aure amma igiya aure daga ita tana ba da kudin ka karba an yarda araba ku ba zancen kome a ciki ba zance auretaka a ciki daga tana baka kana karba ya zama bai nuna mana an nisanci juna ya ce me dalili la'anna subhanahu sammahu fidiya don allah ya ambaci wannan rabuwan fansa da kai ya za ta fansa da kai kuma ta fansa da kai ka ka karba har yanzu kana da iko ka sake cewa na mayar da ke ya ce babu dalili a kai oyo allah na kuna gane karatun ta fansa da kanta ne ka karba shi tana cikin ida kuma ka ce kai na mayar da ke ya ce wannan ba yi komai ba ba dalili ba ne wannan ya nuna cewa ita macin ta mayar da kanta ta fansa da kanta shi sa qur'ani ya sa fansarwa in aka fansa da ita ta fansa da kanta wani abu ne sa ta fansa da kanta ta dauki dukiyan ta mika ma ta ce ba ma son zama da kai ashe baka da dalili kuma ka ce kamar da ita ashe saki wani ba ta fansa da kanta ba rabuwa ba ta tare da fansa da kanta to shi ne kake da iko ka ce ka madaita ko yaya sun yadda ko ita ta yadda ko ba ta yadda ba kana da dama a madaita shi mala yake cewa la'anna subhanahu sammahu fidya walau kana raji'iya da akwai kome a ciki kama kalahu ba'dun nas wayansu mutane sun ce ai ko ta fansa da kanta za a iya madaita kome mijin da ita tana cikin idda shi mijin ya ce na yi nadama alama fata wani ya to an ya uda ila zambi shi mijin ya ce to kaga na mayar ma kayan ita kuma ce tana karba ina dama tana cikin idda sun ce ba laifi a dawo da auren shi ce sam wayansu suna gan a yi haka babu zan zo bayani akan wannan magana shi ce lam yahsul a mar'ati iftida min ma ba bazalatu lahu ya ce ba zai yi ba mace ta baza kokarinta ta fansa da kanta ta ba mijin kuma a nuna cewa miji na da komai ya ce la wadalla qawluhu subhana. yace kuma ayan qur'ani nuna fala junaha alaihima fi maftadat bihi ba laifi a gare su mace da namijin abinda suka fansa da kansu ba laifi an la jawazi ya halata bi makalla kadan da suka yadda fiye da abin da miji ya bata e kadan abin da miji ya bata sai miji ya yadda ita kuma ta yadda dan abu miji ya ce ka kawo kashe biyar a ciki daya miji ya ce kawo aukasur ko yana da yawa wa ana lahu an yi akhudha mina aksa a ta miji kuma yana da dama karbo da yawa ko karbo kadan to wannan kuma sabani malamai ne zan zo kansa hukunci na biyu kenan shin mijin ya kashe ya sayo mata irin gadan na dubai miliyan biyar ya sayo mata akwaci mai taya ya ba da sadaki dubu dari biyu ya so ma kanninta lokacin da za a yi ya so mata a tumfa holland anko ya ɗan karkashe kudin sa da gwal al'irin 'yan soja na manya-manya a wuya da warwaro to sha na so a rabu to malamai suna da sabani kashe uku nan wayansu sun ce a mayar masa daidai abin da ya bayar wayansu kuma sun ce a karba kaɗan abin da aka bayar wayansu sun ce a karba mafi yawa abin da aka bayar wayansu sun ce in cutan ma wajen mijin ne a raba su hukuncin hol'i kuma ba za a yi hol'in ba tare da an ba mijin sisi ba mangana nawa kenan mangana hudu wayansu sun ce a ba da kadan ba laifi mijin da ita sun yarda fiye da abin da miji ya kashe farko ko a ba da daidai wa daida ruwa saki daidai da abin da ya bayar amika masa ko kuwa a bayar fiye da haka an ga ita matan ita da ta yi tawaye ta tada hankali mutane ba gari ba dalili sha kallafa mata ta biya fiye da haka ko kuwa a'a a sa mijin dole yi hul'i a raba su bayan mijin ya karbi kudin shem alkali in masa ma mijin a masa ma miji in mayar mata kudin kuma a raba su tun da baya ce da ta, baya kwana gunta baya duba lafiyanta shi kuma ta fansa da kanta shi karbi kudi to nan malikiya sun ce a tabbatar da hul'in a mayar mata kudinta saboda cutarwa yake yi mangana nawa ke nan wurin mangana hudu ba kwa ganin ku sayan wuce kuna gane karatun ko to za mu shiga cikin mangana kenan ya ce ayan kuran ya nuna jawazihi bi ma kalla tunda allah ya ce illa an ya hafa an la yukima hududallah fa in khaftum an la yukima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bi abinda suka yi daidai ne aka bayar to shi nuna cewa ba nuna yawan ba ba nuna kadan ba to jawa shi ke cewa to malamai sun ce gashi za a iya ba da yawa za a iya ba da kadan to amma yanzu a nan kowane irin dalili ne malaman suka kafa malam zai koro muna cikin muna cikin akan cewa shin mace ba ta son mijin shin mijin zai hada kai da alkalin mijin ya ba da dan dubu goma amma yayin da matan ta ce ba ta son mijin sha je irin alkalin kawai nan a ce ta fansa da kanta dubu dari biyu don wata mace ta ce shekaran su uku ita ba ta son sa kuma aka kallafa mata kudin da ko shekara ko ta mutu ba za ta iya tara ba to shin wannan ina cika ne to shine za a kawo sabanin malami farko akwai wanda suke cewa abba da kadan ko da yawa karanta ka gani wa kari zukira na wa kari zaka abdurrazzaqi an ma'mar an abdullah bin muhammad bin aqil an rabi'a bint mu'awwid bin afra hadathatu annaha iqtala'at min zawjiha bi kulli shay'in tamlikuhu فقوسم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. طب وين سكتي tun da ita ne ta tadda bori ta tadda zaune a tsaye cewa lalle ne ta fansa da kanta miji kuma miskina za matara ba lokacin da ya aurensa dan dubu biyar an ba da sadaki amma yanzu da za a auren dubu ishirin ma ba zai yi ba in ya rabu da ita tun da shi na son ta ita ne ba ta son sa da aka ce to nan shi ta fansa da kanta duk abin da take da shi ta fiye da fiye mafi yawa me dalilin ku sun ci an hadisin wajen rubaya bint mu'awid ibn afara hadasatu annaha ikhtalat min zawjiha ita bint mu'awid ta yi hulɗi da mijinta bi kulli shay tamliku da abin da take da shi ta mika ma miji tunda ba ta son miji mace ba ta son ka ka yadda ka yi kanka kiyamu lail kurabu ina gaya maku nasiha ce akwai wanda baya gane wannan jumla da ya aure faran mace mai karan hanci doguwa tana biyu ke shi kuma yana nan ya saidi ne amma idan samu kuɗi matan ta kishi amma tun da iyayen sun yarda a zama shi ringe kwane-kwane kan kalau ta zage iyayena ta ki ba da haɗin kai da ni amma ni na hankuri da ita to wata na za a ji ka kabri da ku rabu da ba ta son ka an kai man da ba ka son ta ba shan wahar da kai ba to ana yake cewa ha ikhtalat min ha bi kulli shi tamlika ta fansa da kanta da abin da take mallaka ta fansa da kanta fa ma fi zalika ila usman ibn affan bayan ta fansa da kanta miji na nema ma shi aka je waje sayyidina usman fa ajazahu shi so na usman tunda kene kike nema Ayi shi shi usman ya halatta cewa karbar duk abin da yake tattare da ita wa amarahu shi ya hori mishin an yi ahuza ikasa ra'asaha a ta gashinta in za ta iya yanke gashin kisanta zani abin nan dan zaren da ta daura kanta inda za a sadde ta ta ita fi ma duna hau ko ma baya da wannan ma akwai zaren da za ta iya sadde shi zama amfani da fansa da kanta ta ba fiye da abin da ta bayar ko da ya kama bata da komai zirin da ake daura kai da gashinta a fansa da ita in ji aka ce shi ne usman da ya faɗa wani wannan ya nuna cewa ita mace ta tar da kayan baya a ci ta fansa da kanta fiye da abin da mishin ya bayar bangana da yake na biyu fa وذكر أيضا عن ابن جريج عن ابن جريج عن موسى بن عقبة الناس أن ابن عمر جاءته مولاته لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل شوب لها حتى نقبتها حتى نقبتها dalili na biyu mala ce dalili na biyu wanda mace za iya fansare kanta fiye da abinda ta bayar ya ce an ruwaito a ibn junaid an musa ibn nafi ibn umar ku yangan da ya yanta ta li imra'atihi latu imra'ati iktalat min kulli shay laha ta fansa da kanta da mijinta ta amrita mallaka wa kulli saubi duk kowane kayan da ta mallaka atta a atta dan zanin da ake daura anan ake daura anan zane kaman kama ana kiransa ana kira wannan zani ne ake daura ba riga sama sha'ame karshen wannan wajen da ake daura wajen a nan akwai dan wuyan da ake akwai igiya daura giya na daura gidan ana kira mukuru da kun san ta mukuru ake cewa mata suke dauka matan kawai kun gane ana kira mukuru mukuru ake cewa zani dan talauci duk mun tashi mun samu mata suna sakawa shekaru hamsin da ya wuce wa yake da wani zani zani na da ninke shi haka kamar yadda ake sa likafa ne zai zo iya gwiwa to gefensa akwai wuya akwai giya gefensa akwai giya idan a'a me dan tofi kuma namiji ne wannan na mata to ana kira makuru to dan tofi ake cewa to in ta daura nan shi ta mara giya na da a daura sha nan sha sa juhu a nan gaba a akwai juhu to eh kuna gane wannan to sha ke kira ta bayar ko da hatta nuka ha ko da mukunta ta doko ta bayar dan tofinta ta bayar a karba man gane wa kenan kage namiji a baka wannan dan tofin kage magana ta kare me da daurawa da sai da shi za a yi to mangana biyu kenan ce a karba fiye da haka mangana dalili biyu kenan dalili na uku cewa mai ورفعت إلى عمر إلى عمر بن الخطاب امرأته نشزت عن زوجها ورفعت ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه sun ce kuma har ila yau dalili na uku an samu na sayyidina usman an samu na abdullahi ibn umar an samu na sayyidina umar ma ce wata mace ta zama mai ta da kashin baya ba ta san mijinta shi ta fansa da kanta ta ba da mijinta ta fansa da kanta aka zo wajen shena umar shi shena umar ce wata fansa da kanta ko da dan abin da ake sa a nan abun kunne da ake sakawa ba ba na gwalagwalai ba abinda ake sa na abun ado na kunne na wuya da abinda ake saka ta fansa da kanta miji karba duka kar a bari komai shine kurtaha yace zakara hamad ibn salama an ayub an kasir ibn abi kasir anhu na fatan gane wannan da ajisan farko abdurrazak na ya ruwaito a cikin musannafinsa isnaduhu hasan na biyu shi ma an inganta shi na uku shi ma hadisi ne shi mai inganta in ci gaba wa zakara abu razzaq an ma'amarin an lai an ilhakam ibn utaiba an ali ibn abin talib da rabbi allahu ta'ala an la ya kubu min ha fauka ma a ha ita kuma ga dalili na biyu wadancan an samu abu ibn umar an samu sai na usman an samu shaina umar faruk cewa in mace ita take da zafi ita ne ta tar da hankali ta fansa da kanta duk abin da ta mallaka a kara wasu malamin kuma ai muna da dalili mu ma ya tabbata wajen sahabai cewa kar mace ta bar fiye da abin da aka bata me dalilin mu da ce wa zakara abdurazak fi ce في مصنفه عن معمر عن ليس عن عن حكم ابن قتيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كوبا هكا شينا علي لا ياخذ منها مجي بده دوكا فوق ما اعطاها kare dauki mafi yawa abinda ya bata iba ikarba gurgudu abinda aka bata ita bashi wannan magana shi na ali ne kuma shi musannaf abdurazak a cikinsa ya koro wannan hadisi shi na ali ya ce ba yadda za a karba mafi yawa fiye da abin da aka bata in ji shi na umar ya shi na ali magana da yake nan can mun fada sahabai guda uku sai na usman abla ibn umar sai na umar sun ce ita mace da take da shaza ta da hankalin duniya to tana su tafansa da ka ta ba da fiye da haka an samu sai na ali kuma ce a'a ko da ta tar da hankali ta ba da daidai abin da aka bata la balala wala dirara to in ci gaba وقال طاووس ko يحل na يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال عطاء وقال ta إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها وقال الزهري لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال ميمون بن مهران إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم لم يصرح بإنسان وقال الأوزاعي كانت كانت القضاة لا لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. تو دليل كينان da ake koro wanda malaman da suna gan bai kamata ma a kara ko kubu ba a karba abin da aka bata ko ita ne ta da hankali ai ba ta kai jamila ba ba ta kai a can menene wannan matan da ta fansa da kaya ta na biyu mata biyu na koro maku ban da jamila wace ce habiba kun ta kenan habiba ta binti sa'ad ita ai ta ne ta ce ba na son sabit bin kais ba na son hada filo da ita ba ruwa na da ita ba kara komai a kai ba shi suka ce wakala taus taus ya ce la ya lahu bai halata a miji an ya huda mina karba wani abu ta a gurinta aksar mima a taha fiye da abin da ya bata a tawo ya ce ba yadda ba a jini bai nuna wannan ba waka eh, a taus kenan wakala ta in a akhadha ziyada ala ha in ya karba fiye da abin da ya bata fa ziyarat madduda ilaiha mayar mata abin da aka karba na ziyada mayar mata kala zuhuri babban malami na imam maliki ana kira zuhri la ya helu lahu an ya'khudhu minha aksar a taha kare karbo mafi yawa abin da ya bata daidai ruwa daidai saki wa kala maimun ibn mahran in akhadha minha aksar in ya bada in ya karbi mafi yawa lam yusarih bi ihsan bai cika dokokin Allah ba don Allah ya ce wa lam Allah yake cewa a sake ta a saki na ihsani da kyautatawa to mutum da ya takura ma mata ya ce lam yusarrih bi ihsan bas rabu rabuwa na yanda Allah ya bada umarni ba saboda aka amma mata daidai abin da ta bar a karba abin da ya bata wakala auza'i kanatul qudat auza'i ce lokacin zamanin su tabi a can sun ci alkalai la tujzi an ya'khudhu minha shay'an ila ma saka ilaiha kara kara shi abin da aka bata man wa kenan ga janibi wanda suka ce ba da yawa ga janibi kuma sun ce ba ba da yawa ba to yanzu za gan menene a cikin manganzu wa ya fi ringaye kun da an kyale ku za ku fi ringaye da mai wannan magana biyu shi mace ta tar da kashin baya ta ce a yi fansa da ta miji kuma ya ce da duk auren baki dai bai wuce dubu hamsin ba shi hada kai da alkali ya ce a bada dubu dari uku a ba da yawa to wannan sabanin guda biyu ku tunaninku da abin da ku karanta mafi ringiya yi mafi ringiya a cikinsa tambaya nake eh? daidai ruwa daidai saki ko kai me zaka ce eh a wannan isnadin magana ne na abin talib akwai lais a ciki ba wannan ba ya za zo lais lais akwai takwiya ko kaddara ba samna na wannan ai eh, wancan ma akwai sinadar hasan ne akwai takuya ne duka akwai magana kansu amma da an biya sinadin kage wancan isnadin na akhraj ibn razak wa sanadu hasan da waya tasha magana ta biyu na abdurazak wa riyaw sikat na fata an gane ai karshe bai fada maka wanda ya takhrijin sa ba na uku gashi wanda mahalla ya fada to saboda haka akwai akwai a can wanda ya gaya maka mangaran can na shi umar ai ga sauran manyan malamai tafi wanda zina gyawa zu shi ne mangaran wanda suka ce a bayar fiye da na mafi yawa mala ya koro maganganun manyan malamai ga mangaran kurasa rashidin shi na usman shi na umar kuma shi su abdullahi ibn umar a nan kuma ga shi Nali, ga taus ga ata ga maimun ga dai tabi'a da yawa ga auza'i ga zuhuri su kuma sun ce fafau to she mala ya ce to mu komo a cikin maganganun su mu koma mu ringa da daya me ya ce wallazina mana'uhu ihtajju bi hadith abi subayy wallazina jawazu dai wallazina jawazu والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة والذين منعوه احتجوا بحديث عبد الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد قلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليها ثقته قالت نعم وزيادة وزيادة وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا قال الدار قطني سمعه أبو الزبير to mala ya ce shi mu koma tunda mun ji kowa da nasa shi mu koma me suka dogara wallazina zuhu kama na usman ya tabbata gare shi da shenna ali ya da umar faruk da dansa sun ce nassin qur'ani zuwa mutlaka fi maftadat bi bai fada yawan ba bai fada kadan ba saboda haka mace ta ta da kashin baya miji na da dama a ci a kara mana mana'u wanda kuma su sun hana ba za a bayar ba iktajju bi hadis sun ce ko qur'ani ya zo mutlaka ya ce fi maftadat bi hadis ya fassara shi qur'ani tun da ya zo mutlakan muna da hadisin ya fassara shi hadisin da ya fassara shi na hadisin abu zubair anna thabit bin kais ibn shammas ma'ara da eh, khul al ata yayin da yake sai ma matansa i kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzan ya ce da ita atturdina attaruddina alaihi adikata zaki mayar masa gonan da ya baki kala tunan wa ziyada eh in akwai kare mashi na bayar fakara nabi sallallahu alaihi wasallam amma ziyadatu fala amma karin la kara dar kutini akwai wanda suka ba fa jisin ke dar kutini ce shakkan da ake yi sammawa abu zubair abu zubair ya ji shi min gair wahid ba tare da hanya daya ba to in ka ga hadisi akwai mursal akwai kuma da'ifi ne dar kutini shi ma kwamfuta na wajen hadisi ya ce wannan hadisin da ya tabbata wa ziyada na don malamai suna cewa wa ziyada na bai tabbata ba ce samsam ya tabbata wa ziyada kalma wa ziyada na ya tabbata matan da ta ji haushi ta ce zan kara mata ma shi dar kutin sami ahu ina fada maka ilal ne ya ce abu zubair da ake samani wuri daya kawai ya bi la min gair wahid ya ji daban-daban ba wannan hanyar da ake ba a fashi ba ne wa isnadu sahi sanadin ya tabbata inda har manzan ya ce la kara kara mangana ya fassara kur'ani me kuma na tashi hankala ji a kara ga wanda suke kushe wannan hadisin kalma wa ziyada na sun ce nam wa ziyada bai tabbata ba ya ce to dar kutul ya ce a wa ziyadan fa ana tuhuma abu zubair ne yayi ana wata hanya da mai to ba gair ba hanya ɗaya karba ba ko yadda jisi ya tabbata yazo hanyar mursal yanda zamu zo mu karanta ya zo kuma wannan hanyar marfu'in tunda manzala yace la wa ziyada la wace hanya za ku zo ku kara kuma ba wanda ke fassara Qur'an shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane karatun ashe muna tare da ku cewa daga yau ba wani alkalin da zai isa ya masanta matansa ice a kara abin da aka bata zan zo mangara imam maliki imam maliki ya ce dai har ya kara ya kara mata ba tare da yaddanta ba ba tare da izininta ba ya kallafa mata imam maliki ya ce tun da ita matar ta yarda ta bayar ba komai amma ba ta yadda ba aka karbanci zalunci a mata me fiki imam maliki ya ce matan ta ce zan iya bayarwa manzan ya ce bayarwa ba haram manzan bai ce ba haram ba ne ya ce tun da miji yana bukata shi matan ta yarda wanda kur'ani ya ce in sun yarda a cikinsu sun yarda a tsakaninsu to imam maliki ce ba laifi in dai yarda a tsakaninsu ne ba laifi amma ba ta yarda ba aka gallaza mata imam maliki a mata ina cikin mudawwana saboda alkalin mu kar su yadda cewa ina cikin mu dawwana nan sankarara a daina dogar da ruwayan dan kasin kawai imam maliki ya ce in ta bata yadda ba aka gallaza mata a mayar mata kudinta imam maliki ya ce za a iya kallafa mata ta ta zama nushuza ne saboda ta zama ita ne mai tada kashin baya mijin bashi da komai to imam maliki ya koma fatawa abdullahi ibn umar da fatawa shayin umar da maza abamu ya gina akan fatawa shayin umar ne da dansa to amma shi ya kayyada shi to kagan dalilin kenan she komo kuma ya ce me ya ce to don haka aji sai ya tabbata sahabai sun yi sabani wannan ya ce a kara wannan ya ce a rage inda mun samu aji su manga ta kare to wani su duk sahabai ma sun ce an kara ma haram ne wanda sun ce an bayar ba komai ya halatta ومنهم من روي عنه كراهته وين كراهيته وين سكتي كراهه ba ya daba muna ki a kara ya ce tun da an samu wasu cikin sahabai sun ce karin haram ne sun ce halata sun ce ai ba na bukata ya ce tun da sai fas ya ce manza da ya ce la ta saya mace ruwa daidai ruwa daidai saki na كما روى وكيع عن ابي حنيفه عن عماد بن عمران الهمداني عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه كره ان ياخذ منها اكثر مما رواها والامام احمد اخذ بهذا القول ونس على الكراهه وابو بكر من اصحابه حرم الزياده وقال ترد عليها. نعم كاغن سنه دي كاتشي اكوي ليس اكوي شانان can ruwan ma'amar an laisin nan shi ne nan a wajen shi na to shi ka yi hankuri can hanyar da ya ka dauka can ka doga da ruwan abdulrazak a cikin musannaf ce an ma'amar an lais an hakam ibn utai an ali to can kuma can baki da warawa waki an abi an abi hanifa an ammar ibn amran alhamdani an abihi an ali wancan sanar da ba wancan ba ne na fatan gane she ce an ruwaito ya tabbata wata hanya da ma waje shi umar shi ali ya ce an na kare an yi akuza mina aksar mima a faha shi ali ya ce ba na so a karba fiye da abin da aka bata wa imam ahmed a cikin mazaba imam ahmed ya hana akhd bi hadha al ya rike wannan maganan kankan wannan sa alaka rahiyati ya ki akara wa Bakar min ashabihi akwai daga cikin almaji Bakar imam ahmed babban malami ne ya ce haram ne ma ziyada wa kara ya ce an karama tura da alaiha amen masa amen mata ban gano kenan wanda ya nuna cewa gashi mu mun fi yarda cewa kar a zalunce ta kara a kara mata na biyu وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي الله أتت امرأة, أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال أحب فراقه نعم وأحب فراقه قال فتردين عليه حديقته التي أصدق أصدقتك أصدق أصدقتك أصدقتك قالت نعم وزيادة من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مكوي مكوي مكوي له مكويه له مكو له وقد رواه ابن جريج عنهما yace hadisi ya tabbata ata ko da mursala ata ya ce manzan lai a kamar yana nan ata kuma hadisi mursal ne fakalci ya rasulallah inni ubgidu zauji ina kin mijina laifin wurin wane a wajen matan ne ta ce ba na son mijina oheba firako ina son mu rabu shi manzo Allah ce za a mai masa gonansa yace eh da sadakin da na bayar shine sadakin ta ce wa ziyara ta wannan hanyar ya da'ifin kuna gan shi ko ta ihnan shine da'ifi to shine ke cewa wannan ajisin da wannan musa da wancan ajisin na abu zubair da ya du hanyoyi daban-daban ajisin zarar zai zo hasan wani wasu malamai sun kaka inda har ya tabbata cewa matan ta ce zan kara shi kuma manzan da ce la to an yanke hukunci ta ce wannan haka kai shi ne ke cewa wa in na mursala ko hadisi mursala ne fala hadisu abi mu muqawwi lahu ya karfafa shi wa kadu ya ibn jura an samu ibn jura an huma wanda ya rawaito hadisi tsakanin su baki daya yace to yanzu wannan shi ne, ma dama an samu sabani magabata hadisi Manzan da ya tabbata shi na ji mun gama da wannan ni fahimta ta kara takura ma mace za ta yi borin ai ba borin da ya kai ita ita matan sabit bin kais ce babu ni babu shi gado daya ba zai hada mu ba shi manzan labai ce kara ba ita ne taki ta ce ba na zargin ajininsa ba na zargin halinsa ba na wanda da dan ana ake bukata na hali ina da shi kuma dan ajana ne ma kin karewa amma ba na son sa manzo Allah bai ce a kara masa to kuma ce dalili za ce mace ta kara saboda haka muna ga alkalai musu ji tsoron Allah da suke wahade matan kawai a ce ta je ta tsar da kumbunta ta tsar da menene har yanzu miji na zaune ina zalintar sa shekara biyu ana zaune ba raba su ba na fata gane ma wanda duk alkalin da yake so mun koma mu dawwana ai ruwaya dan kasim dan kasim ba shi kare ne malikiyan ba malikiyan mu yarwana a gare shi na fatan gane to she mu shiga kuma shin holi an yi an yi hul'i miji da mace sun tar da fitina dukansu ba sa shiri she matan ta ce zan fansa da kaina shi ma yarda aka yi fansa da kan she ta je tana idan she miji yayi nadama lama fata ita kuma ta yi nadama lama fata ta tuna ƴaƴanta she ta marma mijin kayan ya miji ya mar mata kayan ya ce dan allah bai wa allah nawa ki hankuri ita ta ce ma na karba ba ta gama idda ba shin za a rushe wannan kul'in kuna gane karatun kuwa an yi legiman ta ce ta kawo dubu dari biyar ta mayar ita kuma ta yi ashe bori kuka yi duk kowa karbani ya yi ta za tana idda shemiji ya zagaya da dare ce don girma lajiya ya'yan da suke a gidanmu ga kaya ni na kara maki ma musansanta tana cikin idda bata gama ba ita kuma ta ce dama na na dama kawo kaya na fasa tana cikin idda shin an yadda kenan a rushe kol'in da shi za a karanta yanzu mai malamai suka ce kwayo Allah na kuna gane karatun kar wani bai je kasuwa bai masa kyau izo zauna yana kallo na an <laughs> ga dogar da Allah Allah shine mai bayarwa to mu ci gaba faslu eh وفي تسميته سبحانه الخلق فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه اعتبر ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين تو ياتي اه tun da ya ce fidiya ne fansa da kai ne dalilin an na fiye ma'ana al-mu'awida shi ta bayar kuma an karba su biyu imam ibn kai yana da ra'ayi amma kuma bai saya ba ya ce tun da an ce fidiya shi ta fansa da kanta kuma wanda zai karba shi mai yadda. ta ce inda dai kan haka ne ana izina shan samu yadda jefan guda biyu mijin da matan shan samu yaddansu na fatan gane ce to shi kenan fa'in menene فإذا تقايل فإذا تقايل القلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجاعها في العدة فهل ذلك؟ saurara in hul'a sun fasa kamar ciniki ne ikala an yi ciniki daga baya kayan bai baka ji koyi na an sai abu shi rufe ka duba in kana kasuwa nan kano ai wannan wata na gine-gine sana je sabon gari na je ma makulli she wani ya muri ya dakata ya bani mirin da ina sha na ce ashe mutane suna da kirki ya bude min fanka ina sha she <laughs> makullan da ake sai da su dubu daya ya samu dubu shida shida ya tara na ta lissafi na ji daɗi ya bani fafisi na shi na ce ashe arnan kare ake ya ce ba su da kirki na ta sha ana ta koro mu ana mun lissafi nan makullai suna da kyau filan she na gama sha ina tattara da sashi na sauka zan shiga wani kanci shi cikin alaji ta zonan zonan alaji zonan na ci miye. da na shiga kanci shi na doko irin daidai da shi na ce nawa sun ce dubu biyu da rabi dubu daya ya eh, dubu biyu da dari biyar ashe hana ni da ike yi karan shiga can ashe na hana ni ne tun da mirindan da fankan da ake buɗe mu zan sha mamaki to ta kaya laki na tun da ina na ce to ban yadda ba tun da ban biya kudin ba na ce na fasa jalaji wai cika je can na ce to sannu to irinsa ake cewa fa in ta kaya la hul'a in dai har an kasa yin to ana nuna ma lokaci na ga mu saya kan wannan she mu saya insha Allah she mu bi shi sannu mun gama sha fito da natija karshe Allah ubangiji sa mu cika da imani Allah ubangiji sa mu gama lafiya wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafi a kira sallan na da mangana biyu ta shekayan ana usman branfan muna bukata wanda yake da ziyada na rago ko shanu kawo in kuna gan fakire da suke zuwa nan Allah kawai ne sai ba a cikin naman da ake ba wani malami a ciki mu ma rawa muke yi kowane shekara ya na akwai ziyada akwai kari amma kowane shekara kuma baya muke wani shekara mun taba samu shanu goma dan malamin turkiya wani sun mutanen turki sun kawo amma yanzu ko akuya daya ba kawo mana an ganka kuma ka ce kana kora ka ce a koma kudin laraba a ce ka gan ba don allah yake yi ba to me kuke so mu <laughs> kuke so a yi ina za a ringa duba ku ne ina ji kudin asibi ba zan biya a garin ba ba daidai ba ne manzo Allah baya cin saraka amma sahabai sukan ba shi kyauta dan sun san zai ba wai su ku ba mu sani ba yadda suke fassara mana kuna fassara malamai kamar duk yana gare su su sha ce mangana ke yi malam zon karbo rago to wannan ni ban san me kuke do ba fari la alhamdu muna layya ba zan fasa ba fiye da abin da kuke samani ma muna yi to amma fakirai da suke damu shi sa muke sa masallatan cewa ku taimaka saboda ka kar ku ringa fassara ma inda ka ga dama ce malamai suke da malamai suke da kudi shi ka sa wannan abu uku ne ina da kanci a kasuwa shi ka sa gya da ban da kancin shin dan siyasan da kake sammani ina karba kudi a sai yana bani ko sai dan siyasa dan banza ne ila ma rahimahullah ya baka dubu dari shaka zama karkashin ajihunsa shi da ya gin dama ko ya biya maka umura shi zage ka kuma yanzu kudin laraba na ce ku bada kudin laraba shi ku ce ba dan Allah bane in koya ma in koya ma ƴaƴanka in koya ma wani abu to me kuke sammani ne ana ce ku ya alheri shi ku ringa tuhuma wai mangana ma ake yada rana ko wani ya zai samu ya ce kaje masallacin Usman Buran fana wai an gama mana da jima akwai wani kudin da aka cinye amma za a shiga a janna a shiga wuta arha kuma saboda mutum wai bai kariya ba ba zai ji daɗi ba a ta almajiran da muke tare suka ga mutum ga mai tsoron Allah amma wallahi zuciya shi bai ma san ka ba ina maka mummunan zato wannan masallacin la kwamitin gini wala malin mutum ɗaya ne jidlo kuɗinsa ne gina ba kobo kowa ciki bai ma ba kudin ba shi dai mu karba kuɗi mu bashi ce ba dan karba ba in lalashe shi karba yaushe ku je shiga hannun mutane irin wadannan tuhumace-tuhumacen wallahi tashin kiyama za ku yi magana kawai makaranta ba ku gina ba wansu 'yan boko da wansu 'yan tsirara 'yan iska su zo mu gina al'umma mu koya masu 'ya'yan matike 'ya'yan musu fada gyarabawa wani kawai don son zuciya zai yi kaka gida ita maka imla'i ita maka kage ita maka kare ba gari ba ni wallahi allah yana jira bude kura na tashin kiyama wallahi ba ma mugunta da kowa ba ma zagin kowa amma addinin nan tun da ni da jafar muka zo nan muke usman munafan aji uku ne fa a kasa aji uku a kasa da mai mu muke daukawa ja'far ku kezba da awaya ya kan usman bin affan a ta manhaja ban da shi amma zo a ringa mangana karya a gagar mutum kan mai tsoron Allah a maida ko mangana ya sa kansa kici kici kici bai bincike ba Allah ya ce wala ta kuma lissa laka bi ilm ta abin da ka gaya maka ka bincika amma dukkan nan munafici ana yi wallahi duk wanda yake mara kagiya nan yake mara mummunan zato wallahi ba mu yafe masa ba muna jira tashin kyamar shi bayani wallahi ba mu yafe masa bayan da mu koya maka karatu muna zama da kai lafiya karin ga mana karya abba tun da aka gina wannan wurin abba bai karbi kudin mutane ba shi mun masa masa amma aka ce wa an gina wannan ka gani abin da yake kowa kenan an gina ko ka bai ya kaci kenan in dai mutum zai mutu da bakin cikin sai mutu kuma yanzu da ya ji ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh matsala insha Allah rabi malam zan shigo insha Allah ina ka da yaro ba dama wai ni bai wangana Abdalla baka sallawa ta kace na kace sallah Ina na kace zan yi maka sallah wannan ce na da tan sama za a dinga kai ka ana kulle ka a daki can za a dinga kai kamana na tura hotonka da nura intanet jiya da daddare wani mutum na ce no zai siye ka ya ce dubu goma na ce to dan kara an siyan mata ya yi shi ke kenan abin da za a yi <laughs> na gajiya a gida ya lamara ya takalmi na nan waje na hular da shi baba takalmi na ne ya jike na fata a kasuwa jiya Allah da ke jiyar ruwan ne zane eh. ne daga beirut na fakewa ruwa eh. sai na ɗauka ruwan zai ɗan tsaya eh. sai na tauke da zo kofar nasara sai ruwan nan

baba ma haɗu baba a ɗan matsanaka ne wallahi wani magani na sha ne shine nake ɗan tsogwale magani na sha ne baba wallahi magani na sha ne ai ba ba wani tabi da ai taga ban daki ba taga ai ke wallahi ta ai shi ban daki yana son ventilation iska tana ya to yanzu a faffasa wajen ya kamata a ce an yi misali yanzu a faffasa ya kai Ina da abokin zama. Na Abdullahi. Ina gida? Eh.